Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da biyar, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Ghana za iya kama mu Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum bar kamu da wannan yammaci na yau Litinin, bakwai ga watan Oktobar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande ne. Ta da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Amma kamun mu kamun mu tsandama cikin shirin ai ba mu kanin labarai. To Yusuf, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Trump ta ce Turkiyya ba za ta fasa kai hari arewacin Siriya ba. hakanan kuma shugaban amurka ya zargi kakakin majalisar dokokin kasar nancy pelosi da aikata munanan laifuka baya ga cin amanar kasa sai kuma hukumomin iraki sun ci alwashin ladabtar da duk wani jami'in tsaro da ya wato da ya keta haƙƙin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati to kanin labaran kenan idan aka saurare mu za a ji cikakkun labarai idan kuma muka koma bangaren rahotannin namu kuwa wai kuwa ta wuce najeriya ana iya cewa yawan al'ummarta na iya zama mata koma baya da ba ka yadda za a cimma wannan buri na ilimi sannan kuma ita kanta kasar dole ne ta fahimci inda ta karkata to za ku ji ƙarin wannan bayani a wannan rahoto har yanzu dai matsalar garkuwa da neman kuɗin fansa a najeriya yana ƙara zama ruwan dare wanda yake ɗaukan wani sabon salo. kasan dai aikin dan sanda ne na kare ran al'umma da kuma dukiyoyinsu shi ma muna da cikakken wannan rahoto daga bisani kuma za ku ji shirinmu na ilimi garkuwar ɗan adam amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum barkan muku da yammacin yau ga labaran duniyar dalla-dalla gwamnatin trump ta bayyana cewa turkiyya za ta aiwatar da kudurin da ta ayyana na kai hari arewacin syria matakin da jami'an kurdawa karkashin mulkin demokuraɗiyya suke cewa zai jawo koma baya a yakin da yaƙi da kungiyar nan ta islamic state dakarun amurka ba za su ba da wani tallafi ko sa hannu wajen kai wannan harin ba haka zalika amurka kasancewar amurka ta gama da daular isis ba za ta ci gaba da kasancewa a yankin ba a cewar fadar white house bayan wata tattaunawar wayar talho tsakanin shugaba donald trump da takwararsa na turkiya ejep dayib erdogan turkiyya ta ɗauki ƙungiyar kare jama'a wato people's protection unit a matsayin wani ɓangaren ƙungiyar ma'aikatan kurdawa mazauna turkiyya wanda take fafutukar neman 'yanci a yankin wato a yankin kudu maso gabashin turkiya mafi yawan kurdawa amurka tana bambanta tsakanin kungiyar kare jama'a da kungiyar ma'aikatan kurdawa kazalika tana marawa bangaren na kare jama'a wato tana marawa bangaren kungiyar kare jama'a baya wacce ta firin jaye da na dakarun syria democratic force baya ga yakin da wato a yakin da ake yi da kungiyar isis a syria ministan harkokin wajen Turkiyya mevlu shevaslogo ya ce Turkiyya ta mara wa siriya baya wajen kare iyakokinta tun lokacin da aka fara rikici a kasar kuma ba za ta fasa ba shugaban amurka donald trump ya zargi kakakin majalisar amurka nancy pelosi da miyagun laifuka da tafka kurakurai da kuma cin amanar kasa a yayin da mahukuntan majalisar da 'yan jam'iyyar democrat suka fi rinjaye suke wato suke dada hura wuta akan kudurinsu na bincike akan yiwuwar tsige shugaban kasa irin irin kurakuran da Trump ya lissafo a sakon da ya rubuta a shafinsa na Twitter a yammacin jiya Lahadi daidai suke da irin laifukan da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ayyana wanda za a iya la'akari da su wajen tsige shugaban ƙasa daga karagar mulki. za a ci gaba da binciken a wannan makon inda ake sa ran kwamitocin leƙen asiri na harkokin waje da na ayyuka na musamman za su saurari bahasin wasu mukarraban gwamnati ana sa ran za su saurari bahasin jakadan amurka a haɗaɗɗiyar ƙasashen turai gordon sunland a ranar juma'a kuma za su saurari bahasin tsohon jakadan ƙasar ukraine mari yovanovich wanda aka yi wa kiranye kwamitin binciken na fadar white house yana dakon bayanan da suka bukata daga ofishin ma'aikatar amurka fadar gwamnatin kasar da kuma wurin lauyan trump rudy giuliani hukumomin iraki a yau litini sun ci alwashin hukunta duk wani jami'in tsaro da ya keta hakkin masu zanga-zangar kin jirin gwamnati a wani mataki da ya yi kama da dawo wato da yi kama da kawo ƙarshen aron gamar da ake yi jami'an soja suna ƙoƙarin janye dakarunsu daga birnin sadr mai makwabtaka da arewa maso gabashin bagadaza a cikin daren jiya kimanin mutane goma sha uku aka kashe a wata gamar da ta ɓarke tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga daga lokacin da aka fara wannan zanga-zangar kimanin mako guda yanzu an kashe sama da mutane ɗari a jiya lahadi ne wani mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan kasar iraki ya bayyana cewa mutane 6,107 ne suka yi rauni daga cikin waɗannan adadi kuma 1,200 jami'an tsaro ne ya ce takwas daga cikin mamatan kuma jami'an tsaro ne masu masararo kada a sha'afa kuna shan labaran daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc daga ƙarshe kuma rashin tsaro da hare-hare akan masu gangamin siyasa ya tsorata al'ummar mozambique yayin da zaben ƙasar da za a gudanar a ranar 15 ga wannan wata na oktoba ke daɗa ƙaratowa duk da cewa ana kallon zaben a matsayin abu mai sauki tsakanin jam'iyyar frelimo da ta dade tana mulki a kasar da kuma jam'iyyar adawa ta renamo masu nazari sun ce akwai sarkakiya a cikin al'amarin zaben kasar da ke yankin afirka ta kudun manazarta sun damu da cewa zaben ka iya gazawa a fannoni guda biyu na farkon shi shine tsaftar zaɓe na biyu kuma shine zaman lafiya abinda 'yan ƙasar suka daɗe suna kwaɗayin samu shekaru sama da goma da tsintar kansu cikin rikici tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawaye duk da cewa an kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce suna tsoro wannan yarjejeniya ba za ta ɗaure ba. To a gaida Aisha Mu'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, a daidai lokacin da ake gudanar da taron tattalin arzikin ƙasa karo na 25, mai martaba sarkin Kano Alhaji Sunusi Lamido Sunusi na biyu ya gabatar da wata kasida da ke cewar yawan al'umman Najeriya na iya zama babbar matsala ga tattalin arzikin ƙasar. Kasancewar ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Don fahimtar taya hakan zai iya zama matsala, na samu zantawa da Alhaji Yusha'u Aliyu, wani masani kuma mai sharhi akan harkokin tattalin arzikin ƙasa. ke eh, na farko kowane irin al'umma ne da yawanta akwai tasiri da za ta iya samu na alfanu akwai kuma tasiri da za a samu na rashin alfanu tasirin da za ta samu na rashin alfanu na rashin ah, yin amfani da abubuwan da kasan take da shi saboda ba kowace kasa ne take da daman samu yawan jama'a irin na najeriya ba an ta tuna tun alif ɗari tara sittin da uku lokacin da aka yi ƙididdiga na farko bayan samun aiki an samu sama da mutum miliyan sittin kuma aka yi ƙididdigar cewa bayan shekaru goma za su iya zama kaza bayan shekaru ashirin za su zama kaza saboda haka ana sanar da cewa wannan yawan jama'a da Najeriya take da shi ana sanar da kiyasin da ya za ta iya zama amma abin da aka samu shine tsare-tsaren da ake na tattalin arziki ba a bin shi da tsan ba haka kuma dukiyar da ƙasar ta samu gudunmuwar wadda waɗannan al'umma na suka samar ba a yi amfani da su ba shi yasa a yau ɗin ake magana idan aka ci gaba da tafiya a haka da irin yawan jama'ar da suke kasan da irin arzikin da suke samawa da arzikin da kasar take da shi da kuma irin fadin da suke arzikin yake da shi ba amfani da shi to idan ba amfani da shi ba za a iya samun matsala. Akwai magana da ake yi wanda ya haɗa da cewar yadda 'yan kasar suke shige da fice ko kuma baki ke shiga kasar hakan ma na iya kawo matsala ga tattalin arziki ta ya wannan zai iya kawo ci baya ga tattalin arzikin Najeriya. to kowace kasa dai a zamanin yanzu irin tafiya bikin da ake da shi ana da kiyasin irin yawan jama'ar ƙasan bayan yawan jama'ar kasan ana da ƙididdiga kuma na wani kashi ne suke yara wani kashi ne suke matasa wani kashi ne suke daidai da aiki wani kashi ne kuma suka shiga suka daina aiki irin waɗannan idan tsari tsarin ba a samar da shi ba kuma ba a kula da irin al'ummomin da kan shigo ƙasar su fita ba wanda suna da yawan gaske wanda a zahirin gaske sun ɗauki ayyukan mutanen ƙasar kuma arzikin da suke samu ba sa barin shi a ƙasar suna fita da shi ƙasar to irin waɗannan abubuwa ne muke ganin aka in an amfani da yadda alƙaluman tattalin arziki ke tafiya a duniya duk sanda ka samu irin wannan yanayi da ba tsari dukiyar ƙasa ana samar da shi kuma an ɗauki aikin mutanen ƙasar kuma ana fita da dukiyar to ƙasar cutar za ta ci gaba da gasu tana karuwa da yawan jama'a kuma amma matsalolin da za su cika buɗewa saboda rage aiki yana haifar da fitincini daban-daban. Duk jawaban da shi mai martaba sarkin Kano ya yi ya kawo magana cewar za a iya samun watan zaman lafiya mai ɗaurewa da kuma tsaro na ƙasa muddin idan an yi amfani da yawan da Najeriya take da shi ta hanyar da ya dace. To ta wani hanya ne kake ganin ya kamata a ce yawan Najeriya ya amfanar da ƙasar har da ma ma kasashe makota? farko shi ne ilimi duk kasar da ya kasance ba su da tsari na ilimi to wannan kasar tana za ta fuskanci haɗari lokacin da al'umma ta samu ilimi lokacin da kansu mutanen za su neman mu kansu inda ya dace su nema a tattalin arziki saboda wanda yake da ilimin alkur'ani zai je inda alkur'ani yake wanda yake da ilimin kimiyya zai je inda kimiyya take wanda yake da ilimin gona zai je inda gona take saboda haka akwai ayyuka ba a kan gwamnatoci ba gwamnati ya kaɗe ba ya shafi har da attajirai da manya-manyan kamfanoni dole ne a saka su saboda a ƙarshe su ne za su amfana ilimin da aka samar a cikin ƙasa na ɗaya kenan na biyu kuma dole a samar da tsari za a taimaka mu matasa ɗin da kuma iyayen waɗannan yara su samu makaranta ɗin in ba waɗannan tsare-tsare to ba ka yanda za a cimma wannan buri na ilimi sannan kuma ita kanta kasar dole ne ta fahimci inda ta karkata kamar misali akwai shirye-shirye da tare tarayya ta kirkiro wanda ake ce ma special economic zones wato kowane yanki da irin kwarewarsa na tattalin arziki to dole a zo a gina tattalin arzikin waje-waje kamar misali in ka ɗauki noman nan Aka aiki taɗin a daina shigo da abinci a a yi abincin da zai hana a shigo da abinci a yi kuma ma'aikacin da za su sarrafa abinci ya zama na duk abin da ake sarrafa da wani abin ana sarrafa su to zai zai ake tsare-tsare na kirkiran ayyukan yi samar da sabon arziki da kuma samar da ilimi to wannan zai taimaki tattalin arzikin ƙasa wanda kuma zai taimaki siyasar ƙasa haka kuma a siyasar ƙasa ɗin wani a zama ana ilimantar da mutane a kan irin siyasar yayin ake gina ƙasa da shi ba wai siyasa ta kabilanci ko siyasa ta addini ko kuma siyasa ta ubangida ba. Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye To a gaida Alhaji Yusha'u Aliyu wani masani a harkar tattalin arzikin ƙasa. Hukumomi a Najeriya na ci gaba da ikirarin murkushe masu kama mutane don yin garkuwa da su da neman kuɗin fansa. amma har ya zuwa yau ana iya cewa wannan matsalar tana ƙara ɗaukan sabon salo. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto akan wannan. Kamar yadda rahotanni da kuma al'umman na gurin da ke kan iyakan Najeriya da kamar suka tabbatar wasu bindiga ne da ake kyautata zaton cewa masu garkuwa da jama'a ne suka yi awon gaba da wasu manoma da kuma waɗanda suka je duba dabbobinsu wanda kawa yanzu ba san inda aka yi da waɗanda aka sace ba da yake tabbatar da akwai lamarin kakakin na 'yan sandan jihar adama dsp sulaiman yahaya hangroje ya ce tuni aka baza komar farautar 'yan bindigan da suka sace waɗannan mutane. Suka haɗu da wasu mutane suna dauke da bindigogi inda sai suka ɗibe su gaba suka tafi da su. Daga baya sai suka saki mutum ɗaya ya dawo domin irin ya kawo labari ma jama'a kan ba wayannan sun riga yi garkuwa da su an tafi da su. Shi ne mai girma kwamishina a take ya ji labari ya bada umarni aka nemi yashin kan 'yan banga domin a shiga daji ne na biyu. kuma inda suke yi. Wannan matsalar ta sace jama'a domin neman kuɗin fansa yanzu haka mana neman gagarin kundila a Najeriya. Lamarin da ya sa hukumomin tsaro hada kai da shugabannin kungiyoyin sa kai ciki hada na Fulani makiyaya irin su mai Allah da tafitar fulako. To sai dai kuma yayin da wasu ma ke taimakawa yanzu haka wata saba ta kunno inda 'yan bindigan kan bi wasu shugabannin kungiyoyin Fulani har gida suna kashewa kamar wanda ya faru cikin kwanakin nan. inda aka kashe wani fitaccen dan sa kai kuma shugaban kungiyar tabbatar fulaku na jihar adama alhaji abdu bali muhammad jika buba da ke zama kakakin kungiyar Mete Allah a jihar Adamawa ya ce duk da kisan da ake wa shugabannin su yanzu haka ba wani kulawa da iyalan wanda aka kashin ke samu daga hukumomi batun da ya ce yanzu haka jikinsu ya soma yin sanyi. Lallai alal hakika mu a jihar Adamawa kungiyoyin a ƙarƙashin shugabancin da muke jagoranta na Miyetti Allah da Tabital Fulaku na jihar Adamawa gaskiya ba mu ji daɗi ba duk a cikin watanni uku nan muna baƙin ciki matuƙa bisa ga da ake ɗaukan rayukan shugabanninmu ɗai daidai bisa ɗaiɗaya don abun yanzu gaskiya a yana so ya kashe mana gwiwa kuma duk abubuwan nan da ya faru wallahi ba matakin tsaro da gwamnati yakan ba mu haɗin kai ko kuma a tsaya a tabbatar an yi bincike domin a samu yanayin wannan abubuwan ko kuma a tabbatar an yi wani abu ba mu ji daɗi ba. To ya kwashin ma akwai tallafi da ake baiwa iyalan waɗanda ake kashewan? Haila yau dai ga kakakin ƙungiyar ta Allah. babu taimakon da muke samu a hannun gwamnati kai hatta sadakan bakwai a samu dai ko dan wani tallafi da gwamnati za ta tallafa ma ko gwamnatin karamar hukuma ko na gunduma yadda za a bada taimako ga wa'annan iyalan wa'anda abubuwan nan yake faruwa da su wallahi babu. To wai kowane matakai hukumomin tsaro ke ɗauka kan irin barazanar da ake wa 'yan sa kai a yanzu har ila yau ga kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Guroje. Kasan dai aikin dan sanda ne na kare ran al'umma da kuma su Sannan kuma ba mu rundunar 'yan sanda na jihar adama ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin tabbatar sun kawo karshen wannan al'amari. Domin tabbatar da tabbatar ma mutane cewa akwai matakai na kwarai da gaske wanda rundunar ta dauka yanzu haka ma mun riga mun shirya za mu ba da kyauta ta musamman ga duk wanda zai iya taimaka mana da irin bayanai domin mu gane waɗanda suke koye suke aikata irin wayannan laifuka domin mu tabbatar mun kama su na biyu kuma yanzu mun sake daukan wani matakai domin sake tsalo mu zanna da shugabannin kungiyoyi da shugabannin addinai domin mu haɗa kai yadda za mu yi mu kwato ma al'umman jihar adamawa incinsu ga duk wanda ya yunkuro zai musu barazana da rayuwarsu. kakakin 'yan sandan jihar adamawa kenan suleiman guroje kuma koma da menene yanzu ko an zura ido a garin matakin da za a ke daukan ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahim Abdulaziz tare da fatar Allah kawo muna maganin wannan matsala. Yanzu kuma ga mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har ma sauraro na biye da shirin sau da kafa in ba a manta ba a makon da ya gabata. Farfesa Suleiman Ilyasu Bagwaro, shugaban hukumar TETFON, ya yi bayani akan wasu daga cikin aikace-aikace da hukumar ke yi a makarantun gaba da sakandare a ɗaukacin Najeriya. Yau za mu ji ta bakin nashi akan wasu ƙorafe-ƙorafe da masana ke yi akan yadda hukumar ke gudanar da aikace-aikacenta. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama. fatan mu kenan cewa duk wasu sauran wuraren da muke yi akwai wasu abubuwa da yawa wanda ma a kwanan da muka tashi mu yi domin mu nuna cewa an yi ci gaba amma kuma muna so ma a kara ci gaba. To a masu sharhi musamman harkar siyasa da kuma harkar da ta shafi bangaren ilimi a Najeriya suna korafe-korafe ko koke-koke na cewar adadin kudaden da ake warewa don ainihin waɗannan jami'o'i ko kuma waɗannan makarantu a adadin kuɗin ba sa kaiwa ga adadin ayyukan da ake aiwatarwa a wanda har suke ba da misali kamar a jami'o'i an ware kuɗi sama da naira miliyan 785 farkon wannan shekar wanda aka ce za a aiki a jami'o'i kana kuma akwai kusan sama da naira miliyan 336 wanda aka ce za a aiki ne kawai a kwalejojin kimiyya da fasaha hmm. hasali kuma akwai miliyan ɗari biyar da goma wanda kuma aka ce na aiki ne kawai a kwalejojin horas da malamai hmm. suna ganin cewar waɗansu ayyukan da ake cewar ana yi ko ko an yi ba su kai na adadin waɗannan makudan zunzurutun kuɗaɗen ba menene gaskiya dangane da haka ah, ba matsala bayani mutane suke bukata su ji bayanin kwaɗaya take muna da mukan ce mu muna da ka'ida ba wai kawai muka tashi duk ran da muka tashi muka ce misali jami'o'i sun sami miliyan 700 ba wai za a je bane a zuba kudin a bankunansu ba ma yi sai an shimfiɗa ka'ida na yadda za a aishi kuɗin nan kuma ansa kuɗin nan akwai procedure me kuke so ku yi da kuɗi sai kun gaya mana yawwa kuɗin nan kuma za a duba in ka kawo mana misali a ce jami'a ko da ta wani bangare dai a kasan nan ko polytechnic ko college of education kun ce kuna so ku gina misali akwai gidan karatu na miliyan biyar guda ɗaya kenan misali ya kamata muna da ma'aikata wanda sun kware a wannan bangare yawwa muna da architect muna da engineers muna da sauransu ah, me za a zo da zane zanen nan ta kayatar ba ta kayatar ba sai an duba an zo kuma akwai abin da ake kira boq ko ba haka ba a kes ta nawa ne ya kama don ba za zo nan kawai ka ce mana za ka yi gini watakila ya kamata ba zai wuce miliyan 200 ba ka je ka sa biliyan biyu shikenan sai mu tashi za mu ba kuɗi to ba za a yi haka ba Dore mu kare kuɗin jama'a to yana cikin dalilan da muna bin wannan ka'ida shi yasa ba da sauri ba kawai ka yi zato domin mun je mun ce ga miliyan haka sai mun bi amma akwai waɗanda kuma suna aikin gaskiya duk abin da suka fara kawo ma in ka duba za ka samu cewa ba matsala amma wallahi akwai waɗanda suke sai mutum ya yi mamaki wasu abubuwa da za su zo su kawo to mu kuwa ba za mu sake masu kuɗi ba ka'ida ba to in na fahimce ka kana nufin kenar duk wannan kuɗaɗe da ake ware ma waɗannan makarantu kuna bibiyar yadda aka kashe su da mm. tabbatar da cewar kuɗaɗen na an kashe su akan ka'idojin da aka sa ko ko akwai wani abu kuma da kan biyo baya ai ba wani abu shine ma na gama faɗi shine muna da ka'idan mu ai wannan kuɗin jama'a ne ba da mu so mutum ya zo ya karya kawai ya tafi mu mika mar kuɗi ya je eh, almabazranci da shi ba ba za mu bar wannan ba shi yasa muna da ka'ida kuma mun sani cewa akwai da yawa wanda muka yi bincike bayan da ma mun ba mutane kuɗi wasu suka yi suna ketare doka ta wasu hanyoyi daban-daban to barin tabbatar ma dawowa na da na zoma muka lura cewa so da yawa in ka je wasu makanti zaka ga gine-gine wanda bai kayatar ba in an ce ma mutum an kashe kuɗi haka sai ka ce bai yi ba muna so mu ga cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu haka dai to don haka muna da haki na jama'a a wuyanmu kuma muna sane da cewa gwamnati ma tana kallon mu me za mu yi da so shi yasa a gaskiya mu da kanmu a nan ma akwai inda in tabbatar ma cewa in wanda wanda suka yi ko su yi wani hanyar ɗauke wani kuɗi wanda ya kamata ma wani project a zuba a kai ma wani project wannan ta ketare doka akwai waɗanda an kai su mu hukunta su yawa kuma kuma na bincike ma sun kama wasu kuma ana kan bincike muna da irinsu da yawa amma barin tabbatar ma da cewa muna da kuma makaranti da yawa wanda muna gadara da su yau barin faɗi wani abu na taɓa lokacin da na fara 2014 zuwa 2016 na ba wasu makaranti kuɗi na akwai ɗaya da 10 units na professorial quarters misali a university of maiduguri da muka yi na ba su kuɗi mun sake masu kuɗi bayan wata sha biyu mun je mun commissioning a cikin wata sha biyu mun commissioning akwai wanda ma muka yi kamar national open university nasu ma wata sha ɗaya ne national open university wanda take abuja yau ai da a headquarters din a lagos ne 2016 kwa an hada yau mutum ya je ya gani a cikin wata goma sha ɗaya muka yi wannan kuma muna da wurare makaranti da yawa wanda zan ci gaban yin ta ambace su mutum ya zaga don yau ka je lagos misali gini mafi tsayi a makaranti na gaba da secondary uh, a jihar lagos ai tana yaba polytechnic ne kuma ginin tetfan ce masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro, shugaban hukumar Tatfan ta Najeriya, da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar a huta lafiya. bisalam. A mata har yanzu dai masu saurare kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon a nan birnin Washington gundumar Columbia na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar na safe. yanzu kuma ga rayoyin masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Zainab Musa Wada da Aisha Musa Wada suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu Akbar. Ga har 'yan kungiyar Boko Haram, ga har-haren 'yan bindiga, ga sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa. To da wanne za mu je? Muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli amin. Sakonmu na gaba shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga bako Umar Kandilwa da Musa Maina Kandilwa suka ce Assalam sashen Hausa. Don Allah ku isar mana saƙonmu zuwa ga shugabanninmu na Afirka, shugabannin da ke kan mulki musamman ma waɗanda wa'adinsu sun kusa kammaluwa. Da fatan wannan taro da ake yi a birnin Yamai ya kawo masu darasi mai kyau. kamar yadda suka miƙa mulki ga zababbun shugabannin salim alim kuma ku miƙa salim alim muna musu fatan alheri allah ya sa a yi taron lafiya mun gode sashen hausa da fatan alheri gare ku baki daya to amin mu ma mun gode sai kuma saƙon da ya fito daga hafiz balarabe ya ce tabbas ikirarin da tsohon firayim ministan birtaniya ya yi a kan yadda suka nemi taimakawar najeriya wajen kubutar da 'yan matan chibok tsohon shugaba jonathan ya ki amincewa wani batu da ba gaskiya ne domin kuwa al'ummar najeriya ba mu san da haka ba sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga alhaji abbas baffa Chalede. ya ce yau ne ranar da kotun karar zaben gwamnan jihar bauchi wanda dan takarar jami'ar apc yake kalubalantar samun nasarar kan dan takarar jami'ar pdp a jihar bauchi za ta yanke hukunci da fatan kotu za ta yi adalci ga bangarorin biyu domin kawo zaman lafiya a daukacin jihar to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya To a gaida binta yaro da wasikun masu saurare. yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Gwamnatin Trump ya bayyana cewa Turkiyya za ta aiwatar da kudirin da ta ayyana na kai hari arewacin Siriya matakin da jami'an kurdawan karkashin mulkin demokuraɗiyya suka ce zai jawo koma baya a yakin da kungiyar da Islamic State. dakarun amurka ba za su ba da wani tallafi ba wajen kai wannan hari haka zalika kasancewar amurka ta gama da daular isis ba za ta ci gaba da kasancewa a yankin ba a cewar fadar white house bayan wata tattaunawar wayar talho tsakanin shugaba donald trump da takwarar aikinsa na turkiya recep tayyip erdogan shugaban amurka donald trump ya zargi kakakin majalisar amurka nancy pelosi da miyagun laifuka da tafka kurakurai da kuma cin amanar kasa a yayin da mahukuntan majalisar da 'yan jam'iyyar democrat suka fi rinjaye suke dada hura wuta akan ƙudurinsu na bincike akan yiwuwar tsige shugaba donald trump irin kurakuran da trump ya lissafa a sakonsa da ya rubuta a shafin twitter a yammacin jiya lahadi daidai suke da irin laifukan da kundin tsarin mulkin kasa ya ayyana wanda za a iya la'akari da su wajen tsige shugaban kasa daga karagar mulki to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan yammaci naku sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shiri za kuma mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine shin ana iya cewa yawan al'umman Najeriya bai amfane ta ba? Kamar yadda sarkin Kano Sunusi Lami da Sanusi ya ce? Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu sai wadda ta shirya ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyar tamu ta wannan lokaci Zainab Abdullahi. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya. amma kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.